a yayin da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato asub ke barazanar shiga yajin aiki har idan gwamnatin tarayya bata aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma ba wakilin mabin yola alasan haladu ya ziyarci jami'ar madubu adama da ke birnin yola a kuma rahoton da ya aiko mana Ƙungiyar malaman da ta ce tun da suka yarjejeniya da gwamnatin tarayya wanda hakan ya sa ta janye yajin aikin da suka yi watanni goma suna yi. To sai dai har ya zuwa yanzu gwamnatin tarayyan ta gaza wajen aiwatar da wasu alkawuran da ta ɗauka. Dr. Almande Jibrin Gambo shi ne shugaban ƙungiyar malaman jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola ya yi ƙarin bayani dangane da lamarin. Kamar da kuwa sani a shekara ta dubu biyu da ashirin za ta wuce kenan ƙungiyar malamin na najeriya sun shiga yakin aiki wani shi mafi tsawo a tsarin ƙungiyar wannan ya samu asali ne saboda alkawuran da muka rattaba hannu tare da gwamnatin tarayya kan ya kamata a yi domin inganta wa'annan jami'an mu a najeriya amma sai gwamnati ta yi biris da wannan alkawar da kusurwa a yi implementin ko aiwatar abubuwan da muka ce za a aiwatar ba kada a manta a shekara ta 2013 saboda yaji aiki na shiga gwamnatin tarayya ta haɗa wata kwamiti ta ba ta amanin su ta zagaya wa'in jauni da shi a musamman mallakan gwamnatin tarayya dangane da ko gwamnatin tarayya ta biya wasu bukatunsu sai dr almande jibrin gambo ya ce gwamnati ta biya wasu misali ɗaya da kashi ne muka ce ya akwai sun shi a turance visitation panel sai gwamnati zaɓo wasu mutane a mintattu masu basira masu experience zagaya jami'o'in nan su ga yaya ne me ya bukatun jami'an mm. to alhamdulillah gwamnati ta yi wani abun nan jami'an ma wasu sun zo mun ba su report suna suna haɗa report ba ta gwamnati ya wannan abin wadanda gwamnati kuma ta yi alƙawarin cewa za ta ba da maimakon biliyan ɗari biyu da ashirin za su ba mu a shekara kowane shekara a zuwa shekara biyar gwamnati ta yi cikin shi za ta ba mu biliyan arba'in to na an ce biliyan arba'in yana wajen nuc nuc ya sarrafa sannan kuma gwamnati ta ba mu biliyan arba'in maganan a yan academic allowance namu gwamnati ma ta ba da wannan shi ma araba Gama wannan ga abin da wasu ɗaliban jami'ar modibo adaman ke cewa ci bayan ne a bari um, federal government su bari malaman jami'ar su koma yajin aiki domin ba ƙarfin ci baya ba ne yajin aiki da aka yi a baya ma ya da kawo matsaloli da ya kawo session ɗaya ya lalace domin yanzu an zo ana ta crashing student ana ta crashing program so gaskiya ni a na ra'ayi ta so gwamnatin tarayya ta yi iya kokarin kar ta bari wayannan mutane ba za su koma yin aiki domin ci bayan da filin ƙasa da kuma al'umma mai da students yara kenan da su kansu ma magana don they always want to be engaged gaske. don Allah muna kira ga gwamnati su yi haƙuri dai barin kasu da yajin aikin nan kwanakin baya don mun daɗe a gida mun zauna sosai a gida in sun zaki sun tafi yanzu kuma karatunmu zai kara lalacewa za mu kara bata wani lokaci na su haƙuri. abin jira a gani dai shine yadda za ta kaya tsakanin ƙungiyar malaman jami'o'in wato asu da gwamnatin tarayyar najeriya kan wannan ƙiƙiƙaƙa da ke tsakaninsu alhassan haladu labaran libati daga yola